me hikimar brush da makil da zuma hmm. ya ce ai tun da ƙur'ani ya ce shifa shifa'un linnas hmm. yana waraka akan cututtuka ya ce duk abin da ka sani hatta tozali in kai da zuma akan cuta in zuma mai kyau ce za a warge ko a yanzu injiniya ka sa hmm. zuma ka yi brush da shi haƙorinka zai haske zai yi ƙarfi kuma in ka tauna nama sai ka huda shi to sai ta dinga wanke bakin da shi tana wankewa da zuma bayan ta wanke da zuma sai kuma ta ɗauki wannan ruwan kal ɗin da shi za ta kurkure to in Allah ya da duk ciwon hakori, akwai wani ciwo da yake damun mutane da larabci ana ce masa sarfanil fam mana kansan baki sai ga mutum yana dariya haƙorinsa na jini ko kankanin abu sai ya karya masa hakori. to zuma da kaltufa da gishiri yana da tasiri yana wankewa da izinin Allah amma in rami yayi to ai hakuri a je asibiti ko su yi refilling ko su cire mata dama mun ce bangare biyu ne akwai aikin da asibiti za su yi mun bar musu akwai aikin da kuma yafi karfin su sun ce ba magani sai mu ce a dawo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam